Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci. Kamar dai yadda muke kawo muku labarai akan fitattun jaruman kaniwood har ma da jarumai masu tasowa da kuma abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar baki ɗaya, To yau ma mun kawo muku wasu jerin fitattun jaruman wanda a da su ma jarumai ne amma daga baya sai suka sauya akalarsu zuwa ga masu bada umarni da shirya fina-finai. To ga wanda bai yi mana subscribe ba, idan na mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Jarumi na farko shine Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Malam Aminu Saira. Fitaccen mai bada umarni wanda ya yi ƙaurin suna sannan yana cikin sahun gaba na manyan masu bada umarni a masana'antar ta Kaniwood. Malam Aminu Saira shi ma ya kasance jarumi kafin ya zama mai ba da umarni a wasu shekarun baya da suka wuce. Ya taka rawar gani ba kaɗan ba inda ya fito a fina-finai da suka haɗa na fim ɗin sirace na kamfanin Sarauniya Films Production. Amma daga baya sai ya sauya akalar harkokinsa zuwa ga mai ba da umarni inda ya yi fina-finai da suka shahara irin su fim ɗin Mutallaf, Jamila da Jamilu ga duhu ga haske da sauransu. sai kuma a yanzu inda shine yake ba da umarnin fitaccen shirin nan mai dogon zango na labari na wanda a yanzu haka shirin ya samu karbuwa a wajen jama'a malam aminu saira ya ba da gudunma ba kaɗan ba a cikin masana'antar kaniwu tun a lokacin baya har izuwa yanzu yana ci gaba da ba da gudunma jarumi na biyu shine mansur sadiq tsohon jarumin kaniyu wanda mutane da dama sun manta da fuskarsa ganin yadda ya kwashe shekaru da dama ba tare da ganinsa a cikin fina-finai ba. Shi ma ya ba da tasa gudunmuwar ba kaɗan ba a cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa. Mansur ya yi fina-finai da dama tare da manyan jarumai irin su Ali Sani Danja, Adam Zango, Baban Lahayatu da sauransu. A cikin fina-finan da Mansur ya yi sun haɗa da fim ɗin Jigo, Tutarsu, Zakka, Tururuwa, Babban Gari da sauransu. an samu shekaru da dama ba a ganin fuskar jarumin a cikin fina-finai amma daga bisani sai jarumin ya dawo cikin masana'antar takani amma shi ma sai ya sauya al'amuransa zuwa game mai ba da umarni da kuma shirya fina-finai shi ma wannan jarumi har a yanzu bai gajiya ba wajen ba da gudunmawa da ci gaban masana'antar takani jarumi na uku shine salisu t balarabe shi ma dai wannan jarumi ya jima a masana'antar ta Kannywood kasancewar bai wasu fina-finai masu yawa ba ya saba kowa ne ya san shi ba. Amma a yanzu yana ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan talabijin ta Arewa 24 sannan kuma yana ɗaya daga cikin manyan masu ba da umarnin fitaccen shirye-shiryen nan masu dogon zango na kwana 90 da kuma daɗin kowa. Wanda gidan talabijin ta Arewa 24 take haskawa a duk ranakun mako. Salisu T. Balarabe ya kasance jarumi ne a lokacin baya inda a yanzu shi ma ya sauya zuwa ga mai bada umarni. Jarumi na hudu shine Naziru Dan Hajiya wanda a yanzu kusan dukkan ma'abocin kallon fina-finan Hausa ya san shi ne a matsayin mai shirya fina-finai. Amma a lokacin baya ya kasance jarumi inda ya yi fina-finai da suka hada da fim ɗin karangiya na marigayi Rabilu Musa Ibro wanda wannan fim ya ɗauki hankalin mutane da dama kasancewar an yi shi ne tare da wasu fitattun jaruman kudancin najeriya wanda hakan ya sa mutane suka kagu dan kallon wannan shiri wanda ba a saba ganin sa ba a cikin masana'antar ta kannywood amma a yanzu naziru shi ma ya sauya al'amuransa zuwa ga mai shiryawa da kuma ba da umarni saɓanin fitowa da yake yi kawai a cikin fina-finai jarumi na biyar shine hassan giggs wanda a lokacin baya ya kasance mai ɗaukar hoto ne tun kafin ya zama mai bada da umarni Hakan ya sa ba kowa ne ya san shi ba kasancewar aikin nasa na bayan fage ne. Ya fito a cikin fina-finai 'yan kalilan, daga baya shi ma sai ya sauya harkokinsa zuwa ga mai bada umarni. Inda ya yi fice a matsayin babban darakta wanda shi ma yana cikin layin farko na fitattun masu bada umarni a masana'antar ta Kaniwood. Sannan kuma shine miji ga tsohuwar jarumar Kaniwood Muhibbat Abdulsalam, wacce ita ma a yanzu tana ɗaya daga cikin masu shirya fina-finai. jaruman sun yi murnar zagayowar ranar aurensu inda sun kwashe kimanin shekaru goma sha hudu a tare hassan giggs ya yi fina-finai da suka shahara irin su saki kowa hindu mujaddadi sadauki da sauransu wannan jarumin shi ma yana kokari wajen ba da tasa gudunmuwar domin ganin cewa masana'antar ta ci gaba To masu sauraron mu kada ku manta ne ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun daura. mun gode